goma sha uku yau talata goma sha hudu da watan ramadan kira mazan allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masallacin da ke cikin wannan jami'a ta jihar gombe gombe state university inda muke haɗuwa a yammaci na waɗannan kwanaki na wata mai albarka wata ramadan muna haɗuwa domin karatun alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul mu'minu mun tsaya karatu da ya gabata aya ta ashirin da biyu insha Allah za mu tashi aya ta ashirin da uku a cikin suratul mu'minu Allah ya samu dace Kan turo tambayoyi kamar haka wannan bayan ya yi sallama ya tambaya cewa ya halatta musulmi ya ci abincin wanda ba musulmi ba kamar su abinci na sha lemon kwalba da sauransu abincin ahalin kitab ya halatta اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم nasin alkur'ani abincin ahalin kaza halatta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ya halatta da shi mai tambaya na ta ya halatta mutum ya ce abinci wanda ba musulmi ba wanda ya bai abinci idan yana nufin wani yanka ne wanda aka yi shi ko mushe ko wani wani haramu amma ya ambaci haka kuma idan kudaden cin ahalin kitab ne in sun yanka ne domin tauhidi na jahiliya ko na shi ma bai halatta ba kamar yin kirsimeti da makamantan su wannan bai halatta a ci wannan namu amma a kama wanda ya faɗa ne lemon kwalba sauransu ko wani cincin kuma yana da jarabar kwaɗayi ya halatta gare shi saboda tsallawa wannan kuma ya yi sallama ita menene hukuncin zaman karban gaisuwa ga zaman karban gaisuwar mutuwa sadakan uku da bakwai a shari'a idan mutane sun rasa dan uwansu ya halatta za a musu ta'aziyya za a zuwa har gidansu a yi musu ta'aziyya ko a je har shagon su ko a je inda za a tafi su za a musu ta'aziyya tun daga lokacin da aka ce wane su ya rasu ko mahaifi ko mahaifiya ko wa ko ƙani ko ɗa ko ɗan uwa duka ana ta'aziyya idan mutum ya haɗu da su a makabarta ko kuma a inda duk suka haɗu aka ba shi labarin da su an yi ta'aziyya shi kenan إن لله ما أبقى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتفظوا wannan ne dama na Allah ne abin da ya karɓa kuma na Allah ne abin da ya wanzu ya zama saura kuma kowa ga Allah zai koma saka ku yi haƙuri ku nemi lada a gurin Allah cikin wannan haƙuri din wannan ne ma'ana ana ta'aziyya da haka idan ba a haɗu da mutum ba za a je har gidansa a masa ta'aziyya amma cewa a taru a zauna ana wasu hirarraki ko abubuwa da suka fita daga a wani sa'i ma hada da sabon Allah a gurin taruwa wannan shi kuma wani abu ne daban wanda al'ada ta shigo da shi aka saba da yin haka amma a je a yi ta'aziyya wannan haɗari amma a taru a zauna kuma ana wasu hirar rake shi kuma wani abu ne da to wannan shi ne ya kamata mu bambance amma a tashi a je annabi sallallahu alaihi sallam. wata rana yana dawowa tare da sahabbai tare da shi ya zo shiga gida ya waiwaya sai hango fatima radiyallahu ta'ala anha sai tsaya sai da ta zo sai ta me ya fidda ke a wannan lokaci rana ne ita ce ta ta ne ya ce ina ta je ce ta je gidan suwa ne da aka yi da suwa ne ta musu ta'aziyya ake sai juya ya tafi daga ma'ana a je a yi ta'aziyya a gida ko maza su je ta'aziyya ko mata su je ta'aziyya wa mata dole ya halatta to wallahu ta'ala alam amma sadakan uku babu shi a shari'a an kwana uku a yi sadaka an kwana uku da rasuwan wanda ya rasu a yi sadaka babu shi a shari'a babu shi a littafin fiqh qawaidi ahlari ishmawi kiziya risala har a je karshe babu shi babu wajibi a wannan wannan wani abu ne kawai aka sako shi sai aka daidaita da cewa yau an kwana uku a yi sadaka to kwana uku nan da yake nufi kawai kirkiro shi aka yi aka jefa shi cikin abin to duk abin da aka kirkiro shi kuma da ke an ce sadaka ne gama bin mun bidi a ke cikin ana tsammanin lada to shi yasa wannan guje masa shine alkhairi duk wanda ya rasu an yi sadaka a kowane rana a kowane lokaci kenan akwai sadakokin da in ba shi ne ba ba su da wani tasiri amma akwai sadakokin da eh malamai suka ce za a yi masa kamar wakafi da sauran wasu abubuwa muhimmai ya riga ya rasu a yi wakafin wasu dukiya ko wani rijiyar ruwa ko makaranta za a gina ko wani abu a yi wakafin ta gare shi ko gona ko bishiya da take ba da itatuwa ko inuwa duk wannan ya halatta kuma a ware kwana uku ko kuma a ware kwana bakwai to tsakanin rasuwar zuwa kwana uku ba matsala kenan sai ba za a yi sadaka to fida cewa a fanshe shi daga azaba yanzu nan daga mutum ya rasu kowa ya rasu kenan ana tsammanin cikin azaba yake don ka ranar uku a yi masa fida a yi fida a ba da sadaka don a kwakwar da shi daga azaba ha wannan wannan ce kawai an kirkiro wani abu ne aka dingina shi ganin cewa an mai da shi an jingina ga ibada to ya zama bid'a da zarar an mai da abu ana tsammanin lada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya koyar ba ba a ganshi a alqur'ani ba habbai ba tabbatar sun samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zama bid'a haka bayan da za a yi su, a yi mutum ya rasu musulmi yana rasuwa ana masa tsammani kyakkyawar makoma yana da miyagun ayyuka ma sai a yi istighfari a nema masa gafara to ya wannan sai Allah ya sanya da zai da kuma bakwai to idan uku an yi fidda ko kuma daga uku zuwa bakwai kuma kuma ai akwai sadakan bakwai shi kuma na daidai ne akwai arba'in akwai cikan shekara daga duk waɗannan eh, me yasa ana ta lissafi ana buna tsakanin wannan kwanakin zuwa wancan kwanakin shi kuma me ya faru aka ware sai bakwai duka da uku ba in sadaka ba sai bakwai wanda ya masa nuni da haka idan aka a hana waɗanda za su ci abinci a cikin gidan masallaci in sun yi magana a cikin ayan daga farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna masadaqati ya fara da wa lil fuqara cewa wal masakin cewa wal amilina alaiha cewa wal mu'allafati qulubuhum sannan wa fi riqabi sannan wal gharimina sannan su kuma nawa su da, in ce to ka idan waɗannan gaba ɗaya da ce malam ba za a ja da kai ba ce a wanda ke da kake yi amma dai ga yadda Allah ya nisa ba kawai a tsallaka wa fi ah. saboda haka bai halatta su tara amfanin zakar amfanin gona su ce za su gina masallaci da shi ba su ba wa masu musamman a wannan halin da ake ciki wannan bayan ya yi sallama ya ce Allah ya kara malar lafiya amin insha Allah yana fatan alkhairi da sauransu ya ce game da zakka Allah ya riga ya Allah ya riga ya faɗa a cikin suratul tauba a cikin suratul tauba kenan waɗanda za a bawa to wasu masu kuɗin suka bawa mutanen da ba su ba su san ba ko suna cikin mutanen da wato mutanen takwas ɗin nan da aka ambata ko ba sa ciki misali Kene kuɗi ya tafi wani anguwa ko wata anguwa yana rabawa yana rabawa mutane dubu biyu ba tare da ya san mutanen ba mutane takwas jinsin mutum takwas da Allah ya ambata wajibi ne a cikin su za ba da zakka haka idan ba a san mutum ba sai a tambaye shi in an ga alama alama in an cin kurmutu ne wato ya yana da kuɗi amma ba za ka taɓa ganewa ba kawai sai a rinka tambaya akwai irin wannan da shi sa sai a tambayi mutum an ga sa kamar abin da ke an tambaye shi inda ba a san sa ba to ana ba da zakka fa amma wannan zakka ce hadisi ya ce ta sadaka ko kyauta ba kana cikin wanda za ba zakka ya ce yana ciki to in ku baya ya buɗe kansa kofar talauci wanda duk ya ce zai yi dabara Allah zai jefar da shi zuwa ga dabarar da ka yi mutum baya ya san baya karba baya cikin waɗanda za a bawa to shi kenan Ko da haka shi kuma mai bada zakka dole ne ya bincika ya tabbatar wanda kuma aka kawo masa zakka ya san cewa baya cikin mutum takwas na, to ya ce maki wannan mai zakka da shi baya ya ce a ni a gobe na gaskiya in dai zakka ne alhamdulillah sai bana na cikin shi kenan farko farkon ba mu jima da dawa daga madina ba lokaci akwai da su wani bawan allah ya raba Zaka? aka kawo wanda ya kawo kawanci a to na ga kamar gaskiya ba alhamdulillahi a wancan lokacin alhamdulillah ba zan iya kasarwa Ya ce eh ce eh shi kanan sai ya tafi wace gari sai suka zo tare da asalin mutum ne yana nan a raye mai kudi a garin nan sai suka zo tare ya shigo lafiya eh ai kwarai kwarai ana yin haka ne eh ai ni na san ba na cikin wanda takwas din nan ne amma in kyauta ne ina bukatar su in kyauta ne ina bukatar su lokacin dubu ashirin ne gaskiya ya kawo abunan suna da muhimmanci a wancan lokaci eh, sai ba dubu ashirin ana a kudin sa ko ba a zakawanci a to alhamdulillah <laughs> to in kasancewa ba ka ciki kawai ka ce ba ka ciki kaga shi kenan ka ka ka huta in ya baka kyauta kuma naka alhamdulillah sai ka karba wallahu ta'ala ala wannan shi mutum shi da kansa a ya san baya cikin wannan mutum ta din nan idan aka lissafa na na farko shi ba amili na alaiha bane dama yawanci akwai wanda suke dan hikima su shiga cikin al'amili na alaiha wasu sun tantance suna cikin al'amili na alaiha akwai wanda ya zo ita da su suke lissafi kuma dama su ne yaran mai wannan shago suka haka kasu su shi baya da wani yau in ka ga yaro ya zauna ma, ya dan zo ne ko ya dan zauna a kan aure kaɗa shi ta ke koma gida ba zai zo wani yanzu sai ba ta da ta ma ga ni to su suke abuna shi ba wannan yaro da shawarar ma yana da tirela su suke masa jigira amma kuma sun ɗiba su ma a cikin nasu yake masa a gaskiya ina ai wannan hidimar da kuke da ba san ko kuke masa hidimar kuɗi ko ba al'amiri na alaiha da al-shari'a da sun fita ba ta kike haka ne yake eh kike da wanka kamar ba ka cikin wani kudin to daga lokacin da alhamdulillah ya ce ya mayar kuma baya abun nan har yanzu kuma in za mu gaisa yana ta, kuma ya ci shekara biyar wannan abu eh, to saboda haka mutum zai gane cewa baya cikin mutum tafarkin nan da ya duba ya ga baya ba wai dan talauci kaɗan a mutum yana da abunan ɗinsa babban lakira musamman tsohon jirgin zai shiga cikin tsakanin da yan ne ke rabo ko rajistara yau zai zai yawa wannan sai a ba da kyauta zai sai a abu amma da yi ya hekoli ba sabon hekoli ko tsohon hekoli shi sanar da yi a wani ne da mutane ke nan ya kai da zuwa sai ba da ɗan kaɗan ne na tsohon yau a yi kuma za su fara ba suna da suna da ƙarfi da zai ta ba musamman a kan rikin malam na in matan sun cancanta matan suna cikin waɗanda suke su mutum takwas ɗin a sa ƴan a kai musu ƴan ɗan daga yana da kyau sosai in sun cancanta ya ce ya halatta suna sosai ya ce biyu wata dubu biyu ake bayarwa akwai waɗanda suke kawo zakka a masallacin da muke sallah a unguwar mu a ke kawo daga a rabawa bayan Allah to yawanci muka yi lissafi mutum mai gida daidai gwargwaro nawa ne zai ishe cikin abinci daga barai bayan ta muka yi lissafi dubu biyar biyar sai a rarraba dubu biyar biyar biyar ku bar sai daga gaskiya rayuwa ta canza wanda ya fara kawo zakar alawa muka ce a ce dubu bakwai bakwai to sai muka kuma yawan talakawan an tafi da dubu bakwai da din nan abun kuma ya zama abu sai muka dawo da shi dubu shida shida yanzu mun ɗauka cewa dubu shida tana iya bawa mai matsakaicin gida a ce babu shinkafa a gidansa aka ce yawanci in dai gidan ba ya wuce yadda ake tsammani ba rabin kwanon shinkafa an haɗa ta da abin da ake haɗawa ko kuma kwano guda na shinkafa ana ganin yana iya isansa da ke fa ne ba to ce muna aka duba a misali sun dubu ko haka eh, makwancin so aka ce da ya dubu shida a yi mani to wani abu tare a shi ne ake tafiya a yanzu amma gaskiya dubu biyu kan sai dai kai wanda zai ba mu mutum abincin lokaci guda ba ni guda dubu biyu da dai shi kadai ne wanda dama ba yi da wani abu shi ma ya hankali ya kamata da in za a bada zakka a bada kitin da ya kuma wajibi ne kuma ba da kitin wa nan mutane ne ba wannan bayan ya yi sallama ya addu'a alkhairi ya ce shin mutum zai iya yin sujudu shukur ba tare da yana da alwala ba wannan jiya da ana amsa tambaya ya halatta idan sujudu shukur ne ko ba alwala mutum yana cikin tafiya kawai sai ya ji ala ya duba sai ga sanadi ya nuna sai ya sujada sai su da balle in abu da ba sarari bane kawai zuwa yi ka zo da mutuwa ne a yi fiye da wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi yake tambayar sa anan ita ce akwai wurare ko aya a cikin alkur'ani da illiman yana karantawa a cikin sallah za ka ga mamu wasu suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Ah, wasu kuma sun yi shiru misali kamar harshen suratul kashi kan misali muhammadu rasulullah kina sallallahu alaihi wasallam ce to malam eh, mai ya kamata a yi guda ɗaya a cikin sallah da mu a cikin sallah kai yace da ma mai karantawa a wajen sallah har ma da mai sauraro kai har ma a cikin alƙur'an a cikin alƙunuti eh, ma'ana addu'o'i wa bayan sallan tarawihi cikin da irin wannan yawanci malamai suna ta ƙoƙarin tafsiri akan wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk da yaji an ambace shi bai masa salati ba a ce annabi Muhammad mutum bai ce sallallahu alaihi wasallam ba ba ce muhammadu rasulullah mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam ba ce allahumma salli ala muhammad mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam duk inda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da yi salati ta hanyar cewa sallallahu alaihi wasallam ba yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya da hancinsa a wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin bayan mala'ika jibril ya yi addu'a to a wannan kawai sai suka ce abu ne abu ɗaya ko a ina don haka malaman ka tafi sashin malamai masu yawa ka tafi kan cewa ko a sallah ne ko farilla ne ko nafila ne ko a ina ne in dai mutum ya ji an ce an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kaji sallallahu alaihi wasallam to ila a wannan fahimtar ya ji kowa kawai ya ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasu suna fara wasu kuma suka ce a'a azkar na sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ya kayyade su inda za a yi kaza ya ce kaza shi suka ce ya fita in a cikin sallah mutum yake to ya fita daga inda yake nufin in an ambace shi waɗancan kuma su a ko a sallah ko ba a sallah ba ko a ina tun da ba shi ko ya nuni in sha zaka ji wasu sun yi shiru in suna cikin sallah wallahu ta'ala ala bisa wancan fahimta ko kuma sun ce sallallahu alaihi wasallam ko da suna cikin sallah kuma bisa da fahimta kaga kowanne mutum ya yi insha Allah ta'ala Allah ya sa dace wallahu ta'ala ala wannan to wannan shi kuma bayan yayi sallama dai addu'an alkhairi shi ma yace ya ji kana ta bayani yace na ji kana ta bayani akan abin da ya shafi aure wato muhimmancinsa wadda kuma hakan gaskiya ne in ji shi to amma malam ka manta eh, yayin da ka hmm? ya amma malam kamata ya yi duka a hada kamata ya yi duka a hada ya ji ana ta bayani kamata ya yi duka a hada da mata A sigila akan maza aka yi ta bayani saboda malam akwai matan da da zaren mijin ya fita za su shiga su ma za su shiga makwabta ba tare da sun tambaya ba sannan kuma malam wasu matan ba su son a musu magana ba su son a musu magana game da abin da ya shafi kuskure idan suka yi ko a yi musu gyara ya zama abun wato ɓace rai wannan haka ne ana samun wasu mata ba sa karɓar kuskure daga raji a cikin maza akwai a cikin mata da akwai duk wanda baya karɓar kuskure girman kai yana tare da nau'i na girman kai ifadi kenan in an masa gyara kika ga ransa ya baci duk wanda za a masa gyara ransa ya baci gaskiya yana da matsala Shaidan ya yi tasiri a kansa yana da nau'i na girman kai duk ɗan adam in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullukum khata'u kuma wata mace kawai duk abun da mijinta ya gaya mata mijin take kawai bai dace ya gaya mata ba nan da nan za ta ɓata rai da sauransu musamman in tun farko ta riga ta samu hakan ta gane mijin haka yake ita na kawai ita ɓata rai hankalin ta rinka tashi ba ta ɓata kawai ya yi ta damuwa namiji dole ya san shi namiji ne ya san kuma ita ce a gargashinsa sannan kuma amana ce aka bashi wato in mace ta gane cewa kawai duk abin da namiji zai kiyaye zai mata gyara cikin za za ta ɓata rai sannan kuma shi zai tasirantu da damuwa da wannan to shi kenan ta riga ta gane kansa kenan ba za ta to mai karɓan gyara ba ba za ta to mai karɓan kuskure ba dole ne wasu mata sannan macen da za ta fita ba tare da izinin miji ba cikin tsinuwar Allah ta har sai lokacin da ta dawo mijin kuma ya yarda da ita mana ya ce mata wannan suka fitan mace daga gidan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mijin ta ya ajiye ta ba tare da izinin sa ba hatsari ne tana cikin tsinuwar Allah sai da izinin miji ake fita waɗanda suke kawo wani warewa ta zamani wadda ta saba wa shari'ar Allah kauyanci kenan sukan zo da cewa me yasa mace za ta zauna sai da izinin miji za ta fita a shari'ar Allah haka ta Ka kawo shari'ar Allah muke bi shari'ar Allah kuma komai take shine daidai babu wani kauyanci da za a iya kawowa mace ba a taba daga darajar ta ba sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi ko musulunci shi ya ba ta daraja ya ba ta muhimmanci saboda haka mata su daina fita ba tare da izinin mazajen su ba suna shiga tsinuwan Allah mace ta karbi kuskure idan mijinta ya gane cewa kuskure ta yi shine mai gyara ta shine mai mata abin da ya dace wasu mata suna da girman kai suna ƙin karɓar kuskure idan mazajen sun yi musu wannan gaskiya da eh, kowa da irin bangaren da yake da jarrabawa wasu maza akwai haka amma mata da yawa an fi samun matsaloli daga bangaren mata mafiya yawa yawa saboda haka su yi kokari su bi Allah a cikin zamantakewar aure Allah wani wataala ya samu gane Allah ta'ala ala za mu ci gaba da karatu insha Allah aya ta 23 a cikin suratul mu'minun muna fata Allah ya samu gani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 الغيوم أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنفل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رسول به سنة فتربصوا به حتى حين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa mun aika annabi nuh alayhi salam ila qaumi zuwa ga mutanensa wa qala sai yace musu da yazo ya qaumi ya ku mutane i'budullah u'budullah ya qaumi ya ku mutane u'budullah bautawa Allah malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abun bauta kun ba Allah na tauhidul uluhiyya afala tattaqun shin ba za ku yi taka tsantsan da dokokin Allah ku ji tsoron Allah ba wannan annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam irin da na farko zuwa ga abokan Allah shi kadai فقال الملك الذين كفروا الملك الذين كفروا ما سأل عليه ولا تدري ba wallahi to idan mutum ya ji wannan sai ƙara zage da mara kawai wajen kira zuwa ga tauhidi wajen kira zuwa ga karantar da mutane a san Allah shi kuma ya fara da kansa ya tsaya tsayin daka wajen aiki da abin da yake karantawa Allah ya ba mu ikon za ku kace fa tarabbatu bihi hatta ku kullun bila kawai ku dinga dan nabawa da shi zuwa wani lokaci na qala rabbi yunsurni bima kadh فأوحينا إليه أن اصنع الملك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء wa'anda take tabbatar da tafi yawan mutane masu ne mutum tamanin waɗanda suka yi imani amma azabtarwa kala kala ba irin da bai sha ba a dake shi a yi wannan a yi wancan daga ƙarshe ƙwada ya ce rabbi ya ubangiji ansurni bima kaddamu ya Allah taimake ni akan abun da ƙaryatawa da suke ya Allah ina neman taimakonka ina neman agajinka lamari ya kai lamari Allah ta fa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa gare shi ani suna'il fulka je kaka wato kera wani jirgin ruwa bi a'yunina muna gani wahayina kuma da wahayi Allah ka nusar da kai shi annabi Nuhu alaihi salam da ba kera jirgi ya iya shi ba kafinta bane sai da wasu wannan katakon da wannan katakon ya hada ko wannan ice da wannan ice ya hada a aikinsa manzanci isar da sabon Allah da sauran harkokin da ya saba yi na rayuwa amma babu kera wato kwale-kwale ko jirgin ruwa ta hanyar sassaka itace a haɗa wannan da wancan da iya wannan ba amma Allah su wani wata rafi je ka yi wannan ko da wanda za ba wanda za su yi shi za ka yi wannan bi na muna gani wa wahayi na kuma za mu rinka maka wahayi mala'ika da ne zai zo ya ce masa a wannan itacen kamar na da wancan a wancan kuma kamar na da wancan wanda kuma a buɗe shi yi faɗi wanda kuma a sashi ta gefe kaza malaika jibril ne yake gaya masa shi kuma yana yi za a suratu hud Allah subhanahu wa Wata yake cewa wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi yakhirun duk waɗanda wa'annan manyan gari ɗayan suka zo wuce a lokacin yana son daga wannan jirgin ruwa zai yanzu ya sahi rumin da su rike jirgini da shi. Ah, nu, abun ya gagara, an koma kafintanci ko eh, a cikin barkuma da karo da hakan kai kuna ɗan yin abin da za a rinka sayarwa mata ko kujerun zama bayan ba amma ka zo ka ce wai wai abota Allah shi kai da tun farko wannan sana'ar ta kama bayan sahiru min qala in tasharu minna inna nasharu minkum kama tasharu in da izgili ku yi kamana mu ma ranar izgilin da ranar da za ta zo akwai rana tana zuwa wanda za mu izgili za mu lama izgilin da kuke mana kamar da kuke mana yanzu kawai an ce masa ya kera jirgin ruwa ba bai san me za a yi ba shi dai kawai umarnin Allah yake su ma ba san me za a yi ba gari ne ba kogi ba doron ƙasa ne amma a gashi na yana sun saka kwale-kwale ba su ma san kwale-kwale ke yi yana sassaƙawa Allah ce ka aikata ka je ka yi ya yi na wa wahina kai za ta a amuna idan al'amarin mu ya zo za ka ga ruwa zai ɗuɗɗugo inda ruwan zai fara zai fara ne daga abun tumama ko gasa fulawa abun gasa fulawa shine yawanci aka yana cewa a tanur shine kaskon gasa masa ana ce masa tanur sai eh, hatta ogun da abunan da za sa fulawa a tumama shi ya yi ɗumi ko ya gasa an da fara da kuɗi da halakar da su bufarar tannuru za ka ga kaskon gasa masa ko kaskon gasa fulawa ta sa maimakon a ga wuta ruwa ne za a gaina cewa. in ka ga ruwa ya fito a wannan guri al'amarin mu ya zo wannan shine alama na cewa al'amarin harkar da su ya zo idan haka ta faru fasluk fiha min kullin zawjayn sunai, to ka ɗauka. duk wani jinsi ka ɗau namiji da ta mace guda biyu kenan namiji ɗaya ta mace ɗaya daga kowane irin jinsin halitta da ɗauke su ka shigar da su cikin wannan jirgin wa ahlaka da iyalanka su ma ka shigar da su cikin wannan jirgin illa man sabaka alaihi qawlu minhu sai wanda kalmar halakadwa ta tabbata a kansa daga cikin su iyalanka su ne matarsa da kan'ana ɗansa su kan waɗannan ba su imani da annabi nuhu ba alaihi salam kullum shirya kirki suke yi annabi nuhu alaihi salam bai sani ba suna faɗa da da'awarsa suna faɗa da shi suna adawa da shi sa kan'ana annabi nuhu alaihi salam har ya bayyana gare shi cewa eh lallai kan'ana yanzu ya ke imani ya kafirta ba ya tare da shi haka su ne kaɗai karka shigar da su kuma idan al'amarin ya zo halakarwa takan kama cewa halakar da su za a yi wala ta sami bane fil ladina zalamu kar ka ga haka kuma sai kuma ka zo ka ce za ka magana kana neman alfarmawa waɗanda suke zalunci suka zalunci kansu azzalimai in halakarwa ta zo in dai ba su imani ba har halakarwa ta zo magana ta tare har ma ka magana yanzu shi ya roƙa rabbin suni Allah ka taimake ni bima kazzabun kare ta da suke mu to Allah ya gaya maka to shikenan je ka kera wato jirgin ruwa in ka kera jirgin ruwa in al'amarin mu ya zo za a fara gare. wuta ruwa ya fito a inda ake tsammani ba a tsammanin ruwa ya fito a idan da aka ga wannan to ka tabbata al'amarin ya zo ruwa zai mamaye ko'ina da ko'ina idan ruwa ya zo ka ɗau dukkan iyalanka banda allazi sabaka alaihi alqawlu minhu shine matarsa da kan'ana mun da su waɗannan amma duk iyalan suka shigar da su cikin jirgin sannan dukkan jinsin halitta ka ɗau namiji da ta mace ka sa su in halakarwa ta zo kar ka yadda ka mun magana neman alfarma wa waɗansu da suke azzalumai innahum mubra'un lallai su kan mubra'una ababen nikarwa ne za a nitsar da su na'am فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنزلا أنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين الله سبحانه a cikin wasu ayoyi na surori da makamantansu yadda abubuwa suka kasance yadda annabi nuhu alaihi salam ya ɗau duk abin da Allah ya masa umarni na jinsin halittu namiji ta mace namiji ta mace yana sa su a cikin jirgin ruwa Allah suka shiga jirgin ruwa da duk iyalansa banda ɗansa kan'ana banda matarsa wasu ce wa'ila wasu ce na'ila cikin sunayenta akwai sabani da saboda haka su waɗannan ababen halakarwa ne sabaka alaihi alqawlu minni zancen za a halakar da su yayin suka kafirka lokacin da annabi nuhu alaihi salam suka shiga cikin wannan jirgi ruwa wannan ya bayyana a can nan ma ja amruna abin ne ne nan ma ja amruna ja a fatana alaihi a ne ne وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر muka buɗe ƙasa wato ya zamanto duk ta ko ta ina a duniya kasa ugo da ruwa take yi inda kogi yake yake tsaye aka ce ya sake yanzu dama ya tsaya ne da umarnin Allah yanzu kogi ya sake kawai ya malale ko ina ruwa ya malale sama kuma Allah ya ta zubo da ruwan sa wakila ya arzu na imani wa ya wa aqli bayan an gama kenan amma da can wa fajjarna al-ardha uyunan wantaqa al-ma'u ala amrin qad urid don ka ruwa kuma na zuwa da ruwa kasa na fito da ruwa ruwa ya haɗe nan da nan duniya ta malale ko ina ruwa ne Za ka ruwa ya rinka halakarwa kowa sai ji kawai ruwa ya gama da har annabi Nuhu alaihi salam in banda wadanda suke cikin kwale-kwale ruwa ke tafiya da su jirgin ruwan annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu ya ga ɗansa yana kiran ɗansa ya kuma yarkan ma'ana wala ta kuma ma'al zalim eh, ya kuma yarkan ma'ana wala ta kuma ma'al kafirin kar ka kasance tare da kafirai ɗansa bai amsa kiran ba ce yake cewa sa'awi ila jabali ya atimu ni min alma a ni zan zan je zuwa ga dutse an fanko ya gani ya dauka dutse ne zan je in hau wancan dutsen wani kauri na, wani kauri ta ce a dutse yake rufe zai je ya hau dutse sa'awi ila jabali ni in samu mafaka akan dutse ya fi mu ya atimu ni min alma zai tsere da ni daga wannan ruwan ina na biyu yake ce masa la asma yawma min amrillah illa man babu wanda a yau zai samu mafaka domin jirgin da dutse ya kai da tsayi a duniya sai da ruwan ya babu wani dole da yake da tsayi a duniya wanda in an hau tsororonsa an tsira daga wannan ruwan a'a shi ma ke gaba ɗaya a cikin ruwa da abin da yake kansa da abin da yake komai ko ina duniya sai da ta a cikin ruwa wasu kauli suka ce da inda ɗakin ka'aba yake sun ne kawai wannan wasu kauli malamai sannan Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya saki wannan ruwa iya wannan jirgin ruwa kaɗai da abin da suke cikin ta su ne suke suka tsira shine da yace la asma yawma min amrillah illa man rahim hala bainahuma al-maut daga kawai wani kumfa ya zo ya wulga tsakanin annabi nuhu da ɗansa tsakanin min al-mughraqin kenan da annabi nuhu ya zama to cikin mubarakina wa azana dan annabi nuhu kan'ana ya zama to cikin mubarakina waɗanda su ma aka nitsar da su wasu malamai suka ce wannan kofa ya wurga tsakanin su ne saboda an tausaya wa annabi nuhu kar ya ga inda ake kashe ɗansa sai da ɗansa ya halaka kuma samun munin zarga an kashe da a gaban mahi Allah ya kiyaye saboda haka wa hala bainahum al-mawj makana min al-mubarak وأنني ne wakila ya arzuna wakila ya arzuna ima'aki wa ya sama'u aqlihi da kace to ya ke kasa yanzu kan tsotsi ruwan ya ke sama yanki ruwan da aka gama halakar da su gaba daya sannan tukunna Allah subhanahu wataala ya rike ruwan sama sama ta kame ya tsotse ruwan kasa ta rinka tsotsin ruwanta ta kame ta daina bulburowa yanzu janyewa ciki yana shiga ciki haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ribal ma wa qudiya al-amr wasawat 'ala al-judi haka ruwa ya tsaya ya tsagaita wannan al'amari an hukunta su kan an halakar da su magana ya tsari jirgin ruwa kuma wasawat 'ala al-judi sai ruwa da ya sauka kasa sai duwatsu suka soma fitowa sai ita ma wannan kwale-kwalen ta zo sai wani dutse ruwa ya ja kasa ita na kawai ta zama tana kan wannan dutsen ta daidaita akan wannan dutsen wasu wani alal shi ne Allah Wata wataala ya yanke wancan tun da ya faɗa ya ka faɗa anan kuma kai da tawaita anta wa man ma'aka alal kulli kai da wakan waɗanda suke tare da kai in kuka hau jirgin ruwan kuka daidaita a can Allah Wata wataala ya ce bismillahi majriha wa mursaha cewa bismillahi ne jirgin ya fara tafiya kamar da ake kif a sa giya ta fara tafiya mota koma shi. shi kuma bismillah kawai an fada jirgin ruwan annabi nuhu sai ya kama tafiya in ana so ta yi kwanan dama shi kawai annabi nuhu alayhi salam in ya raya kwanan dama za ta yi in ya ce bismillah sai ta yi kwanan dama in ya raya kwanan hagu za ta yi in ce bismillah sai ta yi kwanan hagu in ana so ta tsaya in ya ce bismillah sai ta tsaya don haka bismillah na wa mursaha to fa idan tawaita anta wa man ma'aka ma'aikatan al-fulk in kuka daidaita lokacin da aka samu kira a kuma alhamdulillahi allazi na jana min gwani. zalim kai da waɗanda kuke tare da kai ku ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi wanda najjana ya tsirar da mu min gwani ina daga mutane zalimai wa qur rabbi in kuka tsira kuka daidaita kuna kan jirgin to kuma sai ka sake addu'a wa qul ce ya kai nuhu alaihi salam rabbi ya ubangiji anzilni munzalan mubaraka ya Allah ka saukar da ni masauki ne albarka wa ta khairul munzili ya Allah kai ne mai alkhairi masu masauki guri masauki na alkhairi Allah kai ne ne wannan wasu malamai ke cewa in mutum ya isa gari sai ce wa kun rabbi an jinni munzalan mubaraka amma dai abu da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya zo gari sai addu'a yana addu'a abin Allahumma Allahumma inni as'aluka khaira hadha albalad wa khaira ma fihi sai mutum ya dawo daga garin sa bayan yayi aibuna ta'ibuna hamiduna raki'una sajiduna li rabbina hamidun sannan sai sai ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan gari ko mutum yayi tafiya ne ya dawo zai shigo gari sai wannan عايبون تائبون حامدون أبنا راكعون ساجدون لربنا حامدون يوا idan mutum ya yi wannan ya faɗi wannan abin da ambaton Allah zai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya roki Allah alkhairin wannan gari sai ya shigo zaka wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan shine masauki ne albarka duk inda mutum ya je yana neman ya samu masauki ne albarka idan ya sauka a guri kuma in gida ne aka sauke shi yana bako ko hotel ne ya sauka a ɗaki in ya shiga ɗaki ya aje kayansa ya ce a'udhu bi kalimatin lahi ma ni sharri ma khalaq ko uku sha Allah sharri ba zai same shi a wannan masaukin ba izinin Allah haka ma in sabon gida ne mutum ya koma haka ma in wani gida ne daga wata anguwa zuwa wata anguwa duka ne inna fi zalika la ayatin Allah ce lallai cikin haka labarin abin da ya faru da annabi Nuhu alaihi salam da mutanensa da tserar da su da Allah ya yi su muminai da kuma halakar da kafirai da Allah ya yi inna fi zalika lallai cikin haka da ayatin wallahi akwai ayoyi ababen lura ababen kula wa in kunna la mubtalin Allah ce duk da cewa mun kasance la mubtalina wato masu jarraba bayi ne a cikin rayuwa kullum rayuwa jarrabawa ce waɗanda suke kafirai a jarrabe su da halakarwa wanda suke muminai a jarrabe su da tsedarwa a sake barin su kuma a gani me za su yi ba dai na'am ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن واذكروا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين سنزمك تاير براين قرنا ولقرن آخر جنريشن دبل الله سبحانه وتعالى wasu kuma har yau sukan kan an halakar da su gaba ɗaya sun ƙari to sai wasu kuma malamai suka ce su waye waɗannan suka ce adawa wasu kuma suka ce samudawa Allah subhanahu wataala ma rafi an filin jayar da magana adawa saboda yawanci a jerin kisan alqur'ani da an ambaci annabi nuh alaihi salam zaka ji annabi hud ake biyowa da ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم ثم مك أيك منزوء أتكنسوا daga gare su daga ɗan cikinsu da ya zo mai yake a ne abudullah sai ta bauta wa Allah malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abun bauta ko ma bayan Allah abun bautan ku ɗaya shine Allah daga duk annabawan sun zo idan su guda ɗaya ne afala tattaqun shin ba za ku mai da hankali ba ku yi taka tsantsan da dokokin Allah shi ma iri ɗaya ne kuma amsan kafiran na وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأتي يأكل مما تأكلون مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أضعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لنخبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم فبعدا آيَةٍ للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين هذا الله سبحانه وتعالى ya faɗi irin yadda manyan gari a wancan lokaci suke ne da martani ga annabawan da Allah yake aika musu haka waɗannan ma shi ma wannan manzo waɗannan ayoyi da aka karanta insha Allah ta'ala muna raye su za mu ci gaba da su bi iznillahi ta'ala yadda kafirai suke ne da martani ga annabawan su ba tare da jin kunya ba saboda tsantsan kafirci Allah ya kiyaye wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace Não بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله آه، الله يتعافى العافية الله يشفي sai ma addu'o'i da mutane suka rubuta akwai sanarwa daga daga musulun kuma fcec e gombe central mosque suna da yake kuma musulmi zuwa ramadan lecture wacce suka shirya za a gabatar sha na gobe sha biyar ga watan ramadan 15 a hijira ta yi ko ta fi da gabatarwa da shek abin ibrahim daurawa sassan kyawawan ɗabi'u a musulunci ita ce ita aka ce amma ita ce madogara mumini a rayuwar yau good character in islam the foundation of a believer and in today's life kuma cikin ko da kana ga yasa dan uwan musulmi Allah ya yi kuma da sannan akwai yan uwa da suka rubuta suna rubuta da yan uwa suna da cikin addu'o'i na abubuwan da suka sha musu kuma bayan ya sallama ya sallama alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana yi mana fatan alheri sannan yana da ɗa ko suna da ɗa wanda yake fama da rashin lafiya yana fita daga hayyacinsa tsawon shekaru kusan bakwai ana ta magani zai Allah ya sa an dace wa an ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya sannan akwai wani kuma shi ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ƙara ma imani yake malam da yan uwa su kan yashi a addu'a Allah ya shirye da shi da iyalansa da kuma azurta su da hada alƙur'ani da girma da kuma ba shi gida da mota a wannan masu irin wani addu'a suna da yawa duka Allah ya shirye mu sannan wani yake assalamu alaikum da fatan alheri ah, ana neman malam da yan wasu ta ya shi addu'a ta samu ta neman admission ko ta samu admission ya samu admission kana son ya shi addu'a ah, muna neman addu'a a taya mu da addu'a muna neman admission Allah ya sa mu dace sannan akwai masu jam da waye da ne ko su ma Allah ya ba su nasara sannan akwai masu neman ayyuka daban-daban da masu neman aure da mata ta kwarai wanda ya ce babansa da mahaifiyarsa suna fama da jini, Allah ba su lafiya da mai neman jari da wanda yake cikin yake da mushkiloli da yawa da kuma rayuwa Allah ya kula shi da masu ayyuka da sauransu da Allah ya amfana. dukkan bayan Allah da suka turo su bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i suna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'o'in waɗanda ke neman aiki Allah ya azurta su da aiki mai albarka waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya masu neman muhalli Allah ya azurta su da muhalli mai albarka ah, wadda ɗanta yake cikin wani hali ko na fita hayyacinsa na fatan Allah ya kawo masa sauki Allah ya yi Allah ya yi Eh, dukkan waɗanda suke da bukatu dukkan mu gaba ɗaya muna da bukatu daban-daban a gurin Allah subhanahu wata'ala mu fatan Allah ya biya mana bukatun da aka Allah ya gafarta mana bukatun Allah ya yi mana zunuban a cikin biyu da ke faruwa a gurare daban-daban Allah ya mana karshen su a cikin biyu na ya kokowa da ke faruwa a gurare da tsakiya Allah subhanahu wata'ala ya kare jinanin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare biladin haramai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su haduwar mu wannan Allah ya sa haduwar su da Allah ya yarda da ita Allah ya hada mu cikin da nake kyau Allah ya samu da cikin wannan suka dace da yantawa daga wani zuwa aljanna da mu da iyayen mu da kakannin mu da zuriyar mu da iyayen mu innahu sami'un ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wannan gari daga sharruka da cikin jinin abubuwan da ke faruwa na cikin kawo ɗaruruwa da kawo ƙarshen su wannan kasar samun Allah ya tsara mana mutuwa da kwanciyar hankali da kawo mana da damuwa kuma muhammad ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر عوراتنا وآية روعاتنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وعاتب رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك